صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau sha shida ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar cikin tafsirin mu na littafin allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratu fatiha a inda jiya muka tsaya kan aya ta ina ji ɗari da bakwai ne ko إن شاء الله تعالى إن زعمة تاشي أكن آية تتريد التقر أما كفوما كان آية تتريد الشدع إن هذا هو ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين نعم. Allah madaukakin sarki ya ce inna haza hakika wannan lahu al-bala'ul mubin ita jarrabawa mabayyaniya wa fadainahu muka fanshi shi bi zibhin azim da abin yanka mai girma wa tarakna alayhi fil akhirin muka bar ambatan shi kikkiawan ambatan shi a cikin mutanen da suka zo daga baya salamun ala ibrahim aminci ya tabbata ga ibrahim kazalika najzil muhsinin hakanan muke sasawa masu kyautatawa innahu min ibadina almu'minin hakika shi yana cikin bayin mu mu'minai wa basharnahu bi ishaq Allah ya ce muka kuma muka yi masa bishara da ishaq nabiyyan min as-salihin yana annabi kuma cikin mutane nagartattu wa barakna alayhi muka yi masa albarka wa ala ishaq da ishaqa wa min hima, daga cikin zurriyarsu akwai muhsinun akwai mai kyautatawa wa zalimun li nafsihi akwai mai zaluntar kansa mubin wanda yake bayyana wannan zalunci a jiya mun karanta yadda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim da ya yanka ɗan shi Ismail kuma annabi Ibrahim da ɗan gaba ɗaya sun miƙa wuya ga lamarin Allah shi ɗan ya yi biyayya ya yarda a yanka shi shi ma mahaifin ya yi biyayya ya yarda ya yi kaɗan daga baya allah maɗaukacin sarki ya karɓi wannan bi ƙauya da suka yi aka fanshi ɗan da abin yanka mai girma allah maɗaukacin sarki a wannan aya yana ta inda haza hakika wannan mana wannan abin da allah maɗaukacin sarki ya jarrabi annabi ibrahim da shi labala da huwa albala'ul shi ne jarrabawa wadda take mabayyaniya wadda take a bayyane ko kuma al-mubin jarrabawa wadda take bayyana hakikanin annabi ibrahim yadda yake gabatar da san Allah madaukakin sarki akan abin da yake so wasu malaman tafsiri suna cewa annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ya sanya shi kalilu ya sanya shi zan ba daɗayin shi ita kuma kulla ita ce mafi mafi kololiyar nau'ikan soyayya akwai almahabba akwai alkulla to kulla shine mataki na ƙarshe duk wanda ya zama khalil nasa to shine mataki na ƙarshe akan soyayya daga wannan babu wata soyayya kuma shi khalil baya hada soyayyar wanda yake so da ta wani yana gabatar da soyayya wanda yake kauna akan soyayyar kowa a cikin annabawan Allah gaba daya annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka taka wannan matsayi suke da matsayin kulla a gurin Allah Allah ya ce wata kazallahu ibrahima khalila Allah ya rike annabi ibrahim ya zama masa khalil haka nan a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah taqazani khalilan kama taqaza kama taqaza ibrahim khalila Allah ya rike ni in zama khalil gare shi kamar yadda ya rike annabi ibrahim ya zama masa khalil wasu malamai na cewa yayin da annabi ibrahim ya samu wannan matsayi sai Allah ya jarraba shi tunda yanzu ga shi ya nemi ɗa bai da ɗa kuma Allah ya ba shi ɗan kuma ɗan ya girma ya sai lokacin da zai amfani shi da haka yana matuƙar son wannan ɗa to sai Allah ya jarrabe da cewa ya yanka ɗan a gani cewa yaya wannan jarrabar yaya wannan abin zai ɗauka to a nan sai annabi ibrahim ya ci jarrabawa ɗin ya gabatar da san Allah akan son wannan ɗa ɗin da haka ya zama dai yana nan a matsayin shi na khalilur rahman wanda Allah madaukakin sarki ya dauki yarke shi badadai to shine Allah ya ce wannan jarrabawa ce al-mubin mai bayyana hakikanin annabi Ibrahim ta bayyana hakikanin shi ya cancanta bawa ne da yake son Allah madaukakin sarki fiye da komai sai Allah ya ce wa fadaina muka fanshi shi shi wanda za a yanka bizibin azim da abin yanka mai girma wanda malamai suka ce rago ne ma'ana aka umarci annabi ibrahim ya yanka rago madadin yanka wannan ɗan nashi yanzu ya bar yanka da yanka rago wanda daga nan aka samu layya da mutane suke yi a matsayin kusanci neman kusanci ga Allah madaukakin sarki wannan rago kuma mun yi bayanin cewa tana cewa an kama masa ragon ne a take kamar yadda wasu suke faɗa wannan kuma babu wannan su dai tabbatar da haka ko a ce ragon da yake cikin aljanna ne ko ragon da dan annabi adam ya bada kusanci ne ya gabatar da shi kusanci ga Allah Allah ya karba shi ne aka kawo duk wannan babu wani dalilai da suke gwada haka abinda dai aya ta nuna Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim bi zabihin azim ya ya fanshi dan annabi Ibrahim bi zabihin azim da abin yanka mai girma mana ka umarce shi yanka abin yanka mai girma Allah ya ce wa tarafna alaihi fil aqib muka bar ambatan shi tarakna alaihi kamar yadda muka karanta a baya mana Allah madaukakin sarki ya bar ambatan annabi Ibrahim kyakkyawan ambato fil akhirin a cikin waɗanda za su zo daga baya sai zama shi ma ana ambatan shi da kyakkyawan ambato Allah ya ce salamun ala Ibrahim aminci ya tabbata ga annabi Ibrahim wasu suka ce wannan shine ambatan da Allah yake nufi tarakna alaihi fil akhirin menene Allah ya bar masa a cikin mutanen da suka zo daga baya shine salam ambato na aminci ala Ibrahim da annabi Ibrahim wana ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya ana masa kyakkyawan ambato idan za mu salati muna ce Allahumma salli ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim da haka ana ambatan annabi Ibrahim da kyakkyawan ambato wasu malamai suka ce salamun ala Ibrahim wannan yabo ne jumla ce istighnafiya yabo ne daga wajen Allah mana Allah yana yaban annabi Ibrahim da cewa aminci ya tabbata a gare shi don haka sai ya zama na kowa yana ƙaunar shi domin yadda ya zama mutum ne nagartacce yahudu suna cewa nashi nasu ne nasara suna cewa nasu ne shi ne Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim baba yahude bane baba nasare bane walakin kana halifan muslima shi mutum ne wanda ya karkata zuwa ga gaskiya wanda ya bar ƙarya kuma musliman mai mi wuya zuwa ga Allah wa ma kana minan mushrikina ko bai zama cikin mushrikai ba dan haka wannan yabo wannan yabo da ya samu da gurin Allah ya zama da karkace shi yasa kowa yake yake yarjejeniya cewa na shi Allah ya ce kazalika rajulul mu'minin haka muke sakawa bayan mu masu kyautatawa muna saka musu da abu mai kyau inda hu min ibadin al-mu'minin hakika shi yana cikin bayan mu waɗanda suke a mu'minai karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta akwai fa'idoji da dama da za mu samu a karkashin waɗannan ayoyi a jiya mun yi bayanin abin da ya shafi mafarkin annabawa mun yi bayanin abin da ya shafi gaskiyar mafarkin abin da annabawa suka yi to amma daga cikin fa'idojin da zamu samu fadin Allah inna hadha al bala'u al mubin yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki zai iya jarraba mumini da musibu daban-daban wasu ma wata jarraba ba mutum za a ci da kanshi kamar yanzu nan za ku ga annabi ibrahim jarraba da aka yi shi aka ke yan kaɗan ba jarraba ba ce wadda ta faɗo daga wajen allah wadda ta faɗo ma'ana kurin a da gari bai da lafiya kaga wannan cuta ce ta zo daga wajen allah kai tsaye amma nan shi aka umarta ya yanka ɗan kisa kuma da muke ta jarraba da aka yi mai ba kalama ba ce cewa ya je ya yanka ɗan ma'ana shi yanzu shi zai aikata wannan wannan jarrabawa ɗin to amma da yi hakuri sai Allah maɗaukakin sarki ya karfa kuma ya saka masa da sakamako da sakamako mai girma sannan daga cikin fa'idojin da za mu samu cewa a bayani ta hikima da dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ke jarraba bawan sa mu'mini da abin da baya su me hikima shine dan bawan ya samu karbuwa a gurin Allah ya samu sarki a gurin Allah ya samu daukaka a gurin Allah bai dace ga mutum ba ya dinga awar cewa dan me Allah zai jarrabe ni da kaza ya za a yi ma ni kadai ake jarraba ni kadai ake to akwai mutane masu irin wannan maganganun in abin sa ne kace kai hakuri jarraba ne sai kuma kaje yana maganganu wanda galibin su ma maganganu ne na kafirci cewa shi kamar an dame shi ko kuma amma akwai takura a tare da shi to wannan ba zai samu daraja ta bayan Allah masu haƙuri ba idan ya yi haƙuri ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah to ɗaukaka ne domin Allah yana jaraba bayan sa bene ne idan ya ƙara ɗaukaka su sannan daga cikin fa'idojin da za mu samu ƙarƙashin waɗannan ayoyi suna gwada mana falala annabi Ibrahim da annabi Ismail za mu ga a nan dukan sun yi haƙuri akan jarraba wanda Allah ya mutu kuma sun mai ƙauya za su aikata wannan umarni da Allah ya yi don haka wannan ya ba su falala da daraja kamar yadda Allah ya faɗa cewa muka yi musu albarka sannan daga cikin abinda za mu samu na falala a cikin na fa'idoji a cikin wannan aya wasu malamai yana tattauna cewa me hukunci idan mutum ya magance zai yanka ɗan shi mutum da ya ce idan Allah ya bani ɗa to ni kuma zan yanka shi to me hukuncin wannan bakancan wasu suka ce to sai ya warware wannan bakancan ta hanyar yanka rago tun daga shi annabi ibrahim an dakatar da shi an ce yanka rago a madadin yanka ɗan shi amma magana mafi inganci irin wannan bakancan baya halatta sannan kuma ba a cika shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara an ya'fi allah fala yufi duk wanda ya yi bakanci na zai saba wa Allah to kare suka wannan kare saba wa Allah din dan haka a sunna ba ma maganar cewa ya yanka rago a yanka rago kamar ya cika bakancen ne ta hanyar amfani da rago a madadin wannan tsadin wannan bakancin baya halatta sannan kuma idan mutum ya yi bakance na sako to abinda malamai suke cewa zai yi kafara ne ta rantsuwa misali wancan da ya bakanci cewa zai yanka da to ba zai yanka shi ba ba kuma zai yanka rago ba zai bakance ne na rantsuwa sannan a cikin waɗannan ayoyi har wa yau daga abin da za mu samu na fa'ida shi ne Allah ya yabe annabi Ibrahim da sibobi manya-manya guda biyu ya yabe cewa innahu min ibadina al-mu'minin shi yana daga cikin bayin mu'minai na farko yabo na farko Allah ya raba shi zuwa gare shi ibadina bayin mu wanda a baya mun yi bayanin cewa raba bawa zuwa ga Allah ko dai zama min babi idafatil makhluqi ila khaliqi an raba bin halitta zuwa ga wanda ya halicce shi a cewa na bawan Allah ne ana nufin bawan da Allah ya halitta to wannan ma har kafin za ya ga yawa haka domin Allah ne ya halicce shi a wannan babu wata daraja da fadana a ciki sai nau'i na biyu a raba bawa zuwa ga Allah ta babin girmamawa da karramawa a cewa na bawan Allah ne ana nufin mai tsoron Allah ne mai bin Allah ne Da wannan girmamawa ne akwai kuma ma ta gaba da wannan ita ce ma'ana raba wadda za a raba bawa zuwa ga Allah saboda yana cikin annabawan Allah kamar yadda Allah ya raba annabi Ibrahim a anan yace innahu min ibadina yana daga cikin bayinmu Allah ya raba shi zuwa gare shi saboda me saboda girmamawa da kuma wannan yake nuna mana cewa bawa ya zama bawan Allah ya sifatu da bauta ga Allah ololuwa ne wajen ɗaukaka da daraja tunda da abin da ya fi wannan da kai a tabbata annabawa da shi ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa girma da daraja a cikin halittun Allah a cikin annabawa da manzanni da mutane gaba daya amma Allah madaukakin sarki ya raba shi zuwa gare shi a lokacin da yake bayanin babban ni'ima da ya masa ta Isra'i Allah ya ce subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام الله يكي تسركي يا تبتا ga Allah wanda yake tafiyar dare da bawai sai Allah ya rafa shi zuwa gare saboda wannan bauta din da mutum zai tabbata da ita ta yi wa Allah babu wani abin da yafi ta girma kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ya banshi yace in mun tashi ya banshi muke fa qulu abdullahi wa Allah Allah ya fi girma ya fi komai ɗaukaka. kuma duka annabawa har malaiku babu wani wanda yake girma ya ji cewa shi ba bawan Allah bane yasa daga lokacin da bawa yake ganin yanzu ya fi ƙarfin ya zama bawan Allah shi yana ganin shi ma Allah ne ko abin bauta ne ko wannan ya fice daga lokacin da wasu suke kallon wani bawa a matsayin shi ma Allah ne abin bauta ne waɗannan sun bace duk darajar da bawa zai samu duk kamalar da bawa zai samu to ba zai wuce dai ya zama bawan Allah ba wannan kuma ita ce daraja ita ce kima da da haka anan zamu ga falalan wannan Allah ce min ibadina yana daga cikin bayin sai Allah ya kuma da sifa ta biyu tace al da mu'minai waɗanda ma'ana suke sun yi imani da Allah madaukakin sarki da haka an yabi Ibrahim an yabi annabi Ibrahim da biyu guda ne manya manya bauta ga Allah da kuma imani da Allah Allah ya ce wa basharna kuma muka yi masa bishara wannan ita ce bishara ta biyu bishara ta farko ita ce wanda aka yi mai haihuwar annabi Ismail ah, kuma Allah ya gaya mana cewa gulam ne halil yaro ne mai haƙuri kuma haka ya kasance don mun ga haƙurin a cikin wannan kissa to bayan wannan bishara ta biyu ita ce bishara da ishaq kuma Allah ya masa bishara da ishaq nabiyyan min as-salihin yana mai annabi ne daga cikin nagartattun bayi wannan aya ita kuma tana gwada mana cewa ah, ya halatta abu ne da ake so yin bishara ga haihuwa ana mutumin da aka wa haihuwa to alkhairi ne ya yi masa bishara da cewa an yi masa wannan haihuwa da Allah ya ce wa bashir na muka yi masa bishara kun ganin tun gabanin ma a haifi annabi ishaq amma Allah ya masa bishara ya ce wa zai samu da bi ishaqa wasu malamai suka ce wannan suna ma Allah ne raɗa mishi. da Allah ya ce muka yi bishara bi ishaqa da ishaq kaga kenan sunan daga wajen Allah ne Nabiyan yana mai annabi ma'ana zai zama annabi nan gaba an mai bishara ne da sifar da zai zama tun da ba a haife shi ba in an haife shi zai tashi zai girma kuma zai zama annabi kuma mina ne daga cikin bayan Allah nagartattu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su siba ta nagarta kuma masu nagarta a karan kansu kuma masu kira zuwa ga nagarta masu kira wani su zuwa ga nagarta sannan sai Allah ya ce wa baraka na alai muka yi masa albarka مكي مسا البركة شيء النبي إبراهيم كينا وعلى إثاب دع النبي إثاب البركة شيء دو مجع لقيم قال القي أتاردس دو مجع القيم أتاردس وألا ما تبي تنفر فيه البركة النبي إبراهيم دع النبي إثاب ينا لذلكين البركة دع الله يوع النبي إبراهيم دكم أن نبا ولدك الزباين سنجد ذرية شيء دكم أن نبا ولدك الزباين النبي إبراهيم نجد ذرية النبي إبراهيم har ku manta a baya na gaya mana cewa a iyayen mutane guda biyu annabi adam da annabi nuhu bayan an yi tsufa na annabi nuhu shi ya zama mahaifin mutane gaba daya to daga annabi nuhu da annabi ibrahim kuma annaba suka yi ta fitowa Allah ya ce wa laqad arsalna nuha wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab hakika mun aiko annabi nuhu da annabi ibrahim sai Allah ya ce muka sanya a cikin zuriyar su muka sanya annabta da kuma ba da littafi ma'ana sai ya zamana bayan annabi nuhu to wanda ya biyo bayan zuriya shi kuma annaba suke ta biyo baya shine annabi ibrahim alaihi salam bayan zuriya annabi ibrahim kuma a gidan annabi ibrahim to kuma gidan annabi ishaqa kuma daga nan annabawan bani isra'ila suka fita kun ga annabi isma'il ɗa ne na annabi ibrahim to in kuka bi zuriya annabi Isma'il babu wani annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya fito daga gidan annabi Isma'il shi kuma Ishaq daga gidan shi duk annabawan bani Isra'ila suka fito annabi Yaqub da ne na annabi Ishaq annabi Yaqub kuma ya haifi yaya goma sha a cikin su akwai annabi Yusuf annabi Yusuf kaga shi ma dan annabi Yaqub ne annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne annabi Ishaq dan annabi Ibrahim ne al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata to dan haka daga nan albarka ta fito duk waɗannan bani Isra'ila din suka karanta za ga gida goma sha biyu duk ƴaƴan annabi ku ne duk ƴaƴan annabi Yaqub annabi Yaqub din shine Isra'il ne Isra'il yana nufin bawa Allah to duka daga nan wannan zuriya ce suka fito to wannan yana cikin albarkar da Allah yi wa waɗannan annaba guda biyu annabi Ibrahim da annabi Ishaq sai Allah ya gaya mana to duk da albarkar da Allah ya yi musu amma a cikin zuriyarsu akwai muhsin akwai mai kyautatawa mai tsayawa kan umarnin Allah akwai kuma zalimul li nafsihi mubin hmm. akwai wanda yake zalunta kansa ko mai bayyana zalunci ma'ana kar ka dauka tunda Allah ya ce duka yayi musu albarka ka dauka cewa to lalle ne ya zama kuma dukkan zuriyarsu su sun zama su ma haka suke a zuriyarsu? akwai bayan Allah na kwari kamar da muka faɗa ga annabawa ne annabawan bani Isra'ila ga sunan da yawa suna da yawa wasu Allah ya ba mu labarin su da sunayen su wasu kuma alqur'ani ma bai gaya mana sunayen su kurin yayi mana ambatan su alam tara ila al-malik min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu waye wannan annabi Allah bai gaya mana sunan shi ba sai dai malaman tafsiri cewa ne cewa ne annabawan da aka aiko wanda bayan annabi Musa akwai annaba da yawa da suka suke amfani da taura abin da za mu karanta Allah ya ce inna anzalna at fiha hudan wa nur yahkumu biha an yahkumu biha an wal ladina aslamu wal ahbar ko inna anzalna at fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu kun ga annabawan da suka musulunta suka mai kauya suna hukunci da at-taura su ma dai annaba ne cikin bani isra'il to suna da yawa to da haka duk da haka kuma a cikin zuriyarsu akwai kuma zalimun da nafsihi mai zalunta kansa a al-mubin ma'ana ko dai zaluncin mabayyani ko kuma mai bayyana zaluncin ma'ana zalunci ne da yake a fili yake da haka sai Allah ya nuna cewa a cikin wannan zuriya annabawa din akwai waɗanda kuma ba mutanen ƙwarai ba ne a cikinsu wanda yake nuna daga cikin gida na kwarai za a iya samun kuma wani wanda ba na kwarai ba kamar da daga cikin gidan da ba na kwarai ba za a iya samun kuma na kwarai duk wannan daga Allah madaukakin sarki ne Allah yana yin abin da ya ga dama Allah yana yin abin da ya so kuma ba a tambayar Allah dan me Allah madaukakin sarki yayi kaza da haka anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa cikin zuriya waɗannan annaba akwai muhsin wanda ya kai matuƙa wajen kyautatawa akwai kuma zalimin li nafsihi mubin akwai kuma mai bayyana zalunci da kalan kanshi wanda yake fito da wannan zalunci din daga nan sai Allah ya ce ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين Allah ya ce wa da kari manan na ala Musa wa Haruna, a mun yi baiwa, mun yi kyauta, ga annabi Musa wa Harun da kuma annabi Harun jaina kuma Allah ce muka tsiratar da su wa kuma da mutanen min al-karbi daga bakin ciki mai girma farna nasarnahum muka taimake su fa kanu hum suka zama sune waɗanda suka yi kalama wa atainahum al-kitaba kuma muka ba su littafi wanda yake mai yin bayani ya bayyana komai dake dake wa adaina mu masiratul mustaqim kuma muka shirya da su ta farki madaidaici wa tarafna alaihima bil akharin kuma muka wanzar da ambatan su kyakkyawan ambatan su a cikin mutanen da suke bayan salamun ala musa aminci ya tabbata da musa wa harun da harun inna kazalika najzi muhsinin hakika mu haka muke sakawa waɗanda suke kyautatawa kuma min ibadina almu'minin hakika su biyan suna cikin bayan mu'minai bayan an gama kissar abin da ya shafi annabi Ibrahim alaihi salam sai kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya ambato mana fiskar annabi Musa da Harun. Allah ya gaya mana irin kyauta da baiwa ta annabci da yi wa annabi Musa da Harun. da kuma tseratar da su da yayi da mutanensu daga tsanani da bakin ciki mai girma Allah ya ce wa laqad mananna ala Musa wa Harun hakika mun yi kyauta ta baiwa ta annabci ga Musa da Harun wanda ya gwada ita annabta ba wai mutum bane yake yin aiki ya same ta kamar yadda falasifa suna cewa da wasu daga cikin kungiyoyi na bata suna cewa a annabta ma ba ta ce ana iya samun ta mutum ya shiga sallah ya shiga kalwa ya ta ibada ya bar duk wani sabo ya ta kusanci ga Allah har ya samu annabta wannan ba haka bane annabta zabe ne na Allah inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas da haka zabe ne na Allah madaukakin sarki wanda Allah ya zaba shi ne yake zama annabi sai sa Allah ana abin ya kirawo abin da minna alminnatu hiya al'ata'u bila saman minna shine a baka kyauta ba tare da kabiya, biya ba tare da wani abin da ka biya ba to mafi girman kyauta da Allah zai wa dan adam da baiwa shine Allah yi shi annabi Allah ya zabe shi annabi to Allah ya mana cewa yi wa annabi Musa da Haruna wannan kyauta ta zamu ga annabi Musa Allah ya zabe shi zama annabi kuma da Allah ya zabe shi zama annabi ya aika shi zuwa ga fir'auna da mutanen shi shi kuma ya roka Allah ya taimake shi ya karfafa shi da dan uwan shi Harun da haka da wannan addu'a da annabi Musa yi Allah ya baiwa annabi Haruna manzanci da haka shi ma annabi Harun ba zuwa yayi yayi ta aiki wai dan ya zama annabi ba a zaɓe ne shi ma Allah ya zaɓe shi da haka wannan ayat tana nuna mana annabci zaɓe ne daga Allah madaukakin sarki Allah yana zaɓar wanda ya zo a cikin bayi ya kuma yi mai kyauta da wannan to ana Allah ya gaya mana cewa ya yi musu kyauta sai Allah ce wa ina huma muka tsiratar da su wa qaumahuma da mutanen su minan karfin aure daga bakin ciki mai girma a tsiratar da su da aka yi ma'ana Allah ya tsiratar da annabi Musa da Harun da mutanen su tunda an aika su gurin Fir'auna ne da mutanen shi suna a zuwa duk wanda ya karanta alkur'ani ayu da dama mun ga yadda suka samu fir'auna yana halaka ƴaƴa maza na na, na bani isra'il in aka yi ɗa namiji ko yanka shi ko ya kashe shi yana ƙyala mata to yana cikin musu wannan izaya din azabtarwar ga kuma bautar da su da yake yi da mai da su bayi da kasantar da su a bayan ƙasa. to Allah ya yi ko annabi Musa dan ma'ana annabi Musa ya zo ya kira su zuwa ga bautawa Allah kuma Allah ya tabbata cewa zai musu kyauta zai sanya su madaukaka a bayan ƙasa to har abin da ya faru ya faru har lokacin da da fir'auna da mutanen suka bi annabi Musa bayan annabi Musa ya fita da jama'arsa suka bi su har inda aka je bakin ruwa aka tarar da ruwa annabi Musa ya daki ruwa da sandan shi ruwa ya rabe biyu hanya ta fita ya wuce shi da annabi Harun da mutane gaba daya fir'auna da ya biyo shi ma ya shiga ruwan ya hade ya lissar da su kuma Allah ya daga gawan fir'auna kowa ya gani Allah ya kaskanta shi to Allah ya ce mun tsiratar da su annabi Musa wa qaumahuma da mutanen su annabi Musa da Harun min al-karbi al-azim daga bakin ciki mai girma wasu kace bakin cikin nan zai iya ana nufin halaka ita ce halakar da Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa suna gani Allah ya halakar da waɗannan jama'a din wasu malamin ka ce al-karbul azim Anan zai iya ɗaukan abinda suka gamu da shi na wahala da tsanani a gurin bani a gurin fir'auna da yadda bani isra'ila su ma suka sha wahala ta yadda yake kashe 'ya'yansu maza ta yadda kuma yake azabtar da su kamar yadda Allah ya faɗa suna gana musu azaba su al'azab mummunan azaba to wannan farin ciki ne mai girma Allah ya ce ko muka tsiratar da su sai Allah ya ce wa nasarnahum muka taimake su anan za mu ga zamirin ya zo da dafu. da aka fara magana a kan biyu ake magana wala qad mananna ala musa wa harun kaga mutum biyu kenan jaina huma su biyu kenan wa huma su biyu kenan min al-karbil azim da aka zo nan sai aka ce wa hum. ba sai wa huma ba aka ce wa hum muka taimake su wanda kuma a gaba sai aka da aka ce kuma wa atainahum al-kitabal mustabin wa hadaina humar. siratul mustaqim wa tarakna alaihima hmm. duk in kullu da bibi bibi aka ci gaba da magana amma nan ne kudin aka ce wa nasarnahu muka taimake su sai aka ci malamin su ce abinda ake nufi muka taimake su ma'ana annabi Musa da annabi Harun da mutanen muka taimake su akan makiyinsu wanda shine abin da ya faru na yadda Allah ya halakar da Fir'auna a cikin wannan ruwa sai zama taimakon ba annabi Musa da Harun kaɗai ya tsaya a gare su ba har da su bani Isra'ila domin Fir'auna din yana gana musu azaba yana ɗanɗana musu wahala da aka halakar da shi taimakon su ne su ma bani Isra'ila kisa ana aka ce fa Allah ya ce wa nasarnahu fa kanu suka kasance hubul ghalibina su ne waɗanda suka ci galaba hmm. suka ci galaba a ƙarshen lamari a farkon lamari wahala suke sha amma ƙarshen lamari suka ci galaba suka samu ma'ana watayawa a bayan ƙasa Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awratnaha qauman akharin Allah yana ga mana irin abinda Fir'auna ya bari da mutanen shi sun bar gonaki sun bar idanuwar ruwa sun bar wuraren zama masu girma sun ban ni'ima da suke cikin yalwa duk Allah ya gadawa da bani Isra'ila wannan kuga kenan Allah ya ba su gadaba daga ƙarshe wannan yake nuna cewa ba a yanke kauna daga samun taimakon Allah madaukakin sarki in kana cikin lamari na Allah to ka ci gaba da ni kuma ka yi haƙuri wanzu Allah ya ce a cikin haƙuri nasara tana tare da haƙuri ma'ana duk wanda yake so ya nasara sai ya yi haƙuri ƙarshen bani isra'ila ba irin wahalar da bisha ba amma ƙarshe kuma Allah ya gaya mana cewa fakanu humul ghalibina su ne waɗanda suka yi galaba akan fir'auna da jama'arsa Allah ya halakar da fir'auna da jama'arsa su kuma Allah ya ɗaukaka su sai Allah ya ce wa atainahuma mun ba su ana annabi Musa da Haruna su bi mun ba su alkitabal mustabin littafin da yake bai bayyana gaskiya littafin da yake bayyananne a nan Allah ya ba su littafin attaura attaura kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai Allah ne rubuta attaura da hannunsa kuma Allah a cikin alkur'ani ma yana cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay wa katabna lahu Allah ya ce mun rubuta masa hadisi zo ya zo yana Allah ne ya rubuta da hannunsa da haka suna cewa bayan alkur'ani to babu wani littafi da yake mai girma da ya tattaro abubuwa bayyanannu wanda duk bani isra'ila suke bukata kamar irin littafin at-taura shi sa sa anan Allah ya kira shi al-mustabin ma'ana wasu malamin ce al-balighul bayan ma'ana wanda bayanin sa yake matuƙa wajen balaga wanda kuma ya zama matuƙa wajen bayyana al'amura Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur cikin ta akwai shari'a akwai haske ya hukumu bi annabiyuna allazina aslamu lil ladina hadu والربانيون والأحبار بما استوفدوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء da haka a taura littafi ne mai girma kisa annabawa da yawa suke aiki da ita annabawa da yawa ta zama jagora ga bani isra'ila game da wannan aya ta nuna annabawa da yawa suna hukunci da attaura hatta annabi isa da yazo ba duka abin da yake a taura ya shafe ba ya zo ne wani ubayyana lakum wani uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum dan halatta muku sashen abin da aka haramta muku ma'ana ya zo ne da ƙari da kuma bayyana wasu abubuwa wanda suke cikin attaura shi ma ya tsora a kai da haka ba a watsar da attaura gaba ɗaya ba wani yana nuna mana girman wannan littafi na Allah madaukakin sarki da haka ana Allah ya kira shi da cewa littafi ne al wanda yake bayyana komai daki daki ai al-mubin an ƙara sinun da ta'un ne saboda mai a ƙara fito da ma'anar bayani din yasa aka ce al-mustabil ba ce al-mubin ba hmm. saboda mai saboda a tsara fito da yadda yake bayyana abubuwa da to Allah ya ce mun ba su wannan littafi din al wanda ita wannan at-taura an baiwa annabi Musa da kuma Harun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar sai Allah yake cewa wa hadaina as-siratal mustaqim hmm. sannan mun shiryar da su tafarki madaidaici anan hadaina as-siratal mustaqim za mu gaba a cewa hadaina huma ila siratul mustaqim ba sai ba kawo ila ba sai a kawo wa hadaina huma siratul mustaqim malamai na cewa ita shari'a guda biyu ce. akwai shari'a ta bayani ta nunawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annaba suke yin ta annaba duka suna su bayani suna zuwa ne su yi bayani su ce ga hanyar gaskiya ga an bi wannan daidai ne an bi wannan ba daidai bane wannan annaba suna yi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kun ga Allah ce ila ita take zuwa da lafazin ila irin wannan shari'a din malamai ma na irin ta amma yanzu karatun da muke da wa'azin shari'a ne amma shiryarwa ce ta bayani ta fito da gaskiya da nuna yadda take shiryarwa ta bi shiryarwa ta datarwa da karbar abin da aka zo da shi wannan Allah ne kadai yake yi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha aka kore ya manzo Allah wannan hidaya wata hidaya shine ta karbar abin da ya zo da shi shi manzo Allah zai yi bayani shine manzo Allah yake yi hidaya ta bayani amma karbar a yadda da abin da ya zo da shi wannan daga wajen Allah Allah ne kadai yake datar da bawa ya karba to da aka shiriyar da aka yi muku anan shiriya ce ta datarwa ta karbar gaskiya shi yasa ba ka ina ba wa hadaina huwa siratal mustaqim muka shirye da su tafarki al mustaqim lafazin as-sirat yana nufin hanya amma hanya ɗin mai faɗi kuma daidaitacciya shine lafazin as-sirat hanya ce amma mai faɗi kuma daidaitacciya to haka hanyar Allah take hanya ce mai kakkiya daidaitacciya kuma da tayar wuce dukkan bayan Allah za su iya shiga da haka yi zama an an kira ta da as Allah ce to mun shiryar da su sirat al-mustaqim wanda yake mai kakke wanda yake babu kwana a cikin shi babu tawaya hanya ce mai faɗi mai yarwa, mai kakkiya kuma wadda take kai mutum tiryan tiryan zuwa ga aljanna zuwa ga dacewa amma kuma bayan hanyar Allah kuma za ga hanyoyi ne daban-daban kamar yadda Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili as-subul sune kananan hanyoyi za ga yawancin sa hanyoyi ne gajeru ba sa cikewa da haka ba zama al-mustaqim ba sannan kuma hanyoyi ne daban-daban daban-daban daban haka hanyoyin matasu. suke wannan tayi nan wannan tayi nan wannan tayi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akan kowace akwai shedan yana kira zuwa gare ta amma hanyar Allah guda ɗaya ce mai kakkiya shine ka bi littafin Allah ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce wannan shine hanya tsotsar da za ta kai ka zuwa ga aljanna amma duk wata hanya da wani zai zo da ita in ta saba wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba hanya gaskiya ba ce in kuma hanya ce irin ta manzo Allah to dai ya dawo kan dai alkitabu wa sunna da wanda kuma su ne kadai hanyar da za su yi da mutum zuwa ga tafarki madaidaici duk wata hanya kuma bayan wannan ba hanya ba ce mutum in ya bita za ta fike da shi ne cikin cikin halaka shi yasa duk mutum da zai duk wanda zai karanta ah, tarihin firan hmm. abin da ya shafi ƙungiyoyi na addini ko ya karanta adiyan addinai to zai ga duka kowane addini yana cikewa ne zuwa ga wani abin da yake ba fitacce ba akwai ma'ana zan ka ɗauki waɗannan tsurok da ake da sunan su baye da duk kala-kalan za ga kowace akwai inda take kaiwa duk da cewa akwai tashar da suke haduwa akwai guraren da suna haduwa a ciki amma kuma in mutum bin siriyar siriyar zai tike ne kan wata hanya wadda ba ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba hanyar da manzo Allah ya zo ita tana tafiya ne mai kai har zuwa ga Allah har zuwa ga aljanna kun ga addinin musulunci ba lokacin da bawa zai kai yace ya daina bauta ba lokacin da bawa zai kai yace ya daina bauta Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautawa Allah har sai ka mutu shine al-yaqin har mutuwa to haka addinin musulunci ke kuma zaka yi tabin shine har mutuwa amma duk waɗannan ɗuruk akwai gaya akwai abin da suke kira usuli akwai abin da suke kira fanati in mutum ya samu akwai matsayin da mutum in ya kai to shi kuma yanzu ya tsallake wani kasarfan bauta ya tashi daga bauta waɗannan shi ne kwanan nan da muka ga wani kilim na wani yana cewa akwai martabar da za ka kai, da matakin da za ka kai za ka bar sallah kwana arba'in to duk wannan rubuce yake a cikin littafin da ya faɗa ɗin da suka zo suka ce ai mahaukaci ne a'a shi abin da ya faɗa ɗin ya zama mahaukaci don ya faɗi sirrin da ba a faɗa ne amma ala hakika a rubuce ki a littattafan su ku ya ba da reference ba ya ce a duba littafin al'abadila al'abadila shine a rubuce akwai matakin da mutum zai ciki to ya wuce magana ya sallah ya wuce magana yayi azumi ya wuce magana ya je haji ya wuce magana ya je alqur'ani dukkan wata mataki domin shi ma zai kai matakin da shi ma Allah to in ya kai wannan matakin kuma wa zai bauta wani al'abdu rabbun war rabbu abdun bawa Allah ne Allah ma bawa ya dai ta shi manin mukallaf to sai shi zuwa za a dorawa nauyi a cikin ibada amma ba za ka yi wannan matakin ba sai ka abin da suke kira tarbiyya Tarbiyya shi azkar tarbiyya wani abu ne sananne a gurin sun sani wani mataki ne ake sa muridi da za a karanta mai cin abinci za a karanta mai abin sha za a dinga barin shi da yunwa kuma a bashi su auradu sannan a sanya shi a cikin wani guri ba wai gurin da yake da dacin zama ba wani sa'in ma da duhu yana ta waɗannan abuwa sai kullum ana jarraba shi me wannan iya ce wannan waya ce me wannan kaza ne to har yanzu bai kai matakin da ake so ba sai ya kai matakin da komai yana ganin shi ɗaya ne komai ɗaya ne shine wahdatul wujud ma'ana komai guda ɗaya ne da haka daga nan matakin da zai ce da Allah da annabi duk ɗaya ne da haka kuma annabi daga yanki ne na Allah daga nan aka samu annabi shi kuma annabi da gare shi aka sami da aka duka ba ɗaya muna tudiya mu koma abu ɗaya to wannan hanyoyi duk irin wannan abin suke cikewa zuwan karatu na sunna ne da karantarwa aka ja ba da yin wannan tarbiyya ne amma da ana yin ta a garin nan mutum kuma zai fito da wannan tarbiyya kuma ya dinga da'awar irin waɗannan abubuwa ɗin kuma tana nan a rubuta a cikin littattafai na na waɗannan hanyoyi da suke ɗora mutane a kan shi shine in mutum ya shiga ya fito ya zama ya zauce sai a ce ai jazaba ce ta same shi da haka sai ka gan shi gashi nan ba hankali shi kake amma ana ana cewa ai ya kai ya kai wani matsayi ne na jazaba saboda ambatan Allah da me to hanyar manzon Allah kana ƙara binta kana ƙara hankali kana ƙara fahimta kana ƙara wayewa ba inda za ka samu wannan sai a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da za a gaya maka Allah ya ce manzan Allah ya ce shi kuma manzan Allah ya zo da abu ne wanda yake na hankali na masu hankali kisa addinin musulunci ya dace da kowane zamani ya dace da kowaɗanne mutane ya dace da kowace al'umma in ka ga ana gudun addini wai dan takuruwa ko dan wani abu to ba addinin ake ba amma in dai addini ne na gaskiya to zaka tara addinin musulunci addini ne na tsafta addini ne na zaman lafiya addini ne na mai gyara tunani da hankali addini ne wanda duk abin da dan adam yake bukata akwai shi a ciki to wannan shi yasa hanyar Allah ta zama sirat siratun ne mustaqim hanya ce mai kakkiya Allah ya ce muka shiryar da su wa hadaina ku siratal mustaqim muka shirye da su ta farki mai kakke Allah ya ce wa tarakna alaihi ma bil akhirin to ma kamar sauran annabawa muka bar musu ambatan a cikin ma'ana mutane na baya ya zama ana musu kyakkyawan ambato ana ambatan su da mai kyau Allah ya ce salamun ala Musa wa Harun amince tabbata ga annabi Musa da Harun inna kadhalika najzil muhsinin hakika mu haka muke sakawa masu kyautatawa waɗanda waɗannan annabawan masu kyautatawa ne hmm. sun kyautata su ga Allah madaukakin sarki Inna huma min ibadil mu'minin su suna cikin bayan mu waɗanda suke ma'ana mu'minai karkashin waɗannan ayoyi akwai abuwa da yawa da za mu samu na fa'ida daga ciki akwai abin da muka ambata cewa annabi baiwa ne daga Allah kyauta ne daga Allah madaukakin sarki duk wanda kuma Allah ya wa ilimi na addini irin wanda manzan Allah ya zo da shi to ya samu wani rabo na gadon annabta game da manzan Allah ya faɗa cewa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wanda ya samu wani nau'i na ilimi na addini gwargwadon abin da ya samu gwargwadon gadon da ya samu daga annabta kenan shi za suka ce ta nan fuskar ma ilimi ya fi dukiya domin da za a samu ga mai ilimi na addini muna magana ilimin sanin Allah da bautawa Allah ga mai ilimi na sanin Allah da bautar Allah kuma mai tsoron Allah ga kuma mai wadata to shi mai ilimin ya fi mai wadatar ko da mai wadatar ya bada duke shi saboda Allah saboda me domin fal'alimu al-muntafi'u bi ilmihi wal mu'allimu da ghairi malamin da yake amfani da iliminsa kuma yana karantar da wani to ya fi wanda shi kuma yake da dukiya domin wancan yana da nau'i ne na irin gadon annabta annabawa su suka zo da ilimi na addini kuma su suka karantar da al'umma sannan daga cikin fa'idojin da za mu samu karkashin waɗannan ayoyi akwai abin da yake nuna cewa za a iya samun manzanni ba ɗaya ba ma a lokaci ɗaya annabi musa da haruna lokaci lokaci ɗaya suka zo manzo allah sallallahu alaihi shi shine kadai allah ya aiko shi kadai banda annabi a zamanin shi babu wani annabi amma annabi musa da haruna kun ga lokaci ne suka yi sannan kuma an dinga samun ma annabawa wani tilwal akhar wani bayan wani da ana samu da haka a lokaci guda zaki samu annabi ya biyu uku abin da ya kama da wani sannan daga cikin fa'idojin da zamu samu a karkashin wannan aya shine irin baiwa da Allah yake wa mutum ta hanyar bashi nasara nasara akan abokin gaba yana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomi domin mai dan adam zai zama yana da izza yana da ɗaukaka yana da kuma cin rinjaye sannan makiyinsa zai zama yana cikin tsoro yana cikin kaskanci to anan Allah ya faɗi wannan daga cikin abinda Allah ya yi wa bani Isra'il da annabi Musa da annabi Harun wa nasarnahum fa kanu galibi ghalibin da haka tanan zamu ɗauki ibra da cewa nasara tana hannun Allah Allah yana taimakon mai rauni kamar da ya taimaki bani Isra'ila akan Fir'auna da jama'a shi Allah yana ba da nasara shi ga wanda ya so kuma ya taimaki wanda ya so da haka wannan ayoyi suna nuna mana haka wannan kuma har wayo ayoyi suna nuna mana halakar maki wanda yake makiyin addini makiyin mu'minai to ba komai bane face taimako ne daga wajen Allah madaukakin sarki kamar yadda wannan aya ta nuna sannan yana cikin abinda a zamu fahimta karkashin waɗannan ayoyi cewa kowane ɗan adam yana da bukata gurin Allah kowane ɗan adam yana da bukatar shiriya a wajen Allah ga shi waɗannan annabawan amma Allah ya ce wa hadaina huma mun shiryar da su as-sirat al-mustaqim tafarki mi kake na gaskiya hmm. shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarce mu a cikin sallah da'iman mu dinga ihdinas sirat al-mustaqim domin yadda ka kai da girma shi yadda kai da daraja to kana buƙatar shiriya daga wajen Allah hmm. kuma kana buƙatar taimakon Allah ba da dan adam zai kai ya ce ya gaban Allah duk wanda ya ce shi ya wadatu to yake yi ko kuma ka ji ya ce ya wadatu ba yi addu'a ba abin da zai roƙa wurin Allah to wannan ma'ana yana faɗa ƙarya kuma yana faɗa abin da ba haka yake ba duk ɗan adam zan shi mabukaci ne a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka aka umarce mu dinga yin wannan addu'ar yaushe ta tabbata kan shirya da kuma roƙon shirya ɗin a wajen Allah maɗaukakin sarki kada mutum ya dogara da kan shi kullum ya dinga neman taimakon Allah maɗaukakin sarki sannan yana cikin waɗannan abinda za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyi din shine Allah madaukakin sarki yana takawa bayansa masu kyautata. in suka kyautata shi ma Allah sai ya kyautata musu lillazina ahsanul husna wa ziyada da haka wanda yake so ya samu kyakkyawa a wajen Allah to ya aiki kyakkyawa wanda Allah madaukakin sarki yake so domin Allah ya faɗa hal jazawul ihsani illa ihsan shin akwai wani sakamako ne na kyautatawa wanda ba kyautatawa ba mana in dai ka kyautata to ba wani sakamako da Allah madaukakin sarki zai baka fiye da kyautatawa kai ma da kai kuma Allah zai ƙara maka daga fadalar shi kisa duk lokacin da kai abu daya Allah yakan baka goma tashin farko goma ake baka daga goma kuma ana ninkawa har zuwa ninkin ba ninkin wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninka wanda ya so dan haka yana cikin falala ta Allah madaukakin sarki ka yi ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya baka abin da yake goman abin da kai sannan karkashin waɗannan ayoyi har wa yau za mu fahimci cewa duka annabawa bayi ne na Allah shi yasa za mu ga duk ƙarshen ayoyin nan sai ga Allah ya ce innahu min ibadina salihin innahu ma min ibadina mu'minina duka ana faɗan wannan ne kullum a nuna mana cewa annabawa bayan Allah ne nagartattu kai ma kai kokari ka zama bawan Allah madaukakin sarki kuma ka nemi yarda Allah madaukakin sarki shi kadai abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa Allah ka karba abubuwan da muke gabatarwa ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ji kan magabatan mu da malamanmu. da yan uwanmu da matanmu da ƴaƴanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya da Allah waɗanda suke neman mu musu addu'a ya Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah mu ma duka ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka kare mu da karewarka Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin